subscribe and sign up. Please tukun da yake ba ko zuwa canal din nan. subscribe sannan idan na sanarwa don samun sabbin shirye-shirye da zarar mun daura. Da sunan Allah mai rahma mai jin ƙai. Littafin kurkukun kaddara kashi na goma sha ɗaya. Esther tana aiki a restaurant ita take aiki a gidan iyayensa Uzair tun bayan barin su kasar ta koma restaurant da aiki. Ita kuma Janet tun lokacin da madam zuru ta kore ta ta samu aiki a hotel a cire zuciya a biyar sauke kafin ya ce shikenan zaki zauna a nan amma fa zan saka miki ido duk ranar da kika aikata ba daidai ba zan tura ki ƙauyenku a je can a yi noman doya baki ɗaya suka saki dariya ni ta yi muryar na rawa ta shiga faɗin thank you sir thank you madam nagode nagode tsantsar farin ciki ne akan fuskarta ki koma wurin inna hawa ku yi breakfast ɗinku mami ce ta yi mata maganar da sauri ta juya ta nufi fat a tsanake suka ci gaba da yin breakfast ɗinsu sai da suka kusa kammalawa anila ta miƙe mami ta ce ina zuwa ina ji a raina kamar Janet ya farka bari na je na duba shi da sauri ta wuce ɗakinta kallon juna abi da mami suka yi na manta ban faɗa miki ba mun yi waya da ɗan iya wai yana so anila ta koma hannun shi da zama zai sama mata aiki a asibitin chief obin nan ras mami ta ji gabanta ya faɗi can kuma ta ɗan saki marmashi ka daina yarda da maganar ɗan iya ka san halin shi ya iya shirga karya in ban da abinka ta ya za a iya sama mata aiki a wannan katafaren asibitin wanda ma'aikatan cikinsa ma ba ɗaiɗaiku ne 'yan ƙasar nan amma ba in ta samu aiki a can zan fi kowa ma farin ciki don na ji an ce karamin ma'aikaci na asibitin jos Kilina kawai albashinsa ya kai dubu ɗari da hamsin. Abi ya ce ni ma na yi mamaki da ya ce haka, amma kuma kin san shi mutum ne na jama'a. Duk wani politician da ya shahara ya san sa. To ba abin mamaki ba ne don ya ce zai iya sama mata aiki a can. Ni abin da ya sa ma na yi mata sha'awar zama can Abujan. Za ta fi samun kwanciyar hankali a kan nan. Yau fa tsawon shekara biyu da watanni, rabon Anila da ta je aiki ba don da kuta Aisha ta karɓi ragamar kula da asibitin ta ba ta yanzu komai ya ya durƙushe shiru mami ta yi na wani lokaci a ranta ta ayyana cewa in kuwa har Anila ta samu aiki a asibitin Chief Obinna tabbas cikin kankanin lokaci za ta zama hamshakiyar mai kuɗi kuma za ta ji daɗin rayuwa a gidan dan iya saboda barkwancin shi da na matar shi ‘yan sharholiya ne ana shan dirama a gidansu sai dai kafin a shawo kan Amina ta zauna a can ɗin shine abu mai wuya kuma su ma kansu ba za su so ta yi nesa da su ba duk da shi ma abi suna hasashen zai samu ƙarin matsayi a wurin aikinsa nan ba da jimawa ba za a yi mishi transfer zuwa Ministry of Finance da ke Abuja sun jima suna tattaunawa da abi kafin ya yi mata sallama ya tafi zuwa wurin aikinsa ita kuma mami ta koma falo a lokacin anila ta dawo falon hannun ta ɗauke da junaid Ita suka zauna suna yi yayin da plasma TV ke a kunne suna kallon tashar Arewa 24. To fa, su Anila, su Angel dai zan ce, an yi gudun gara an faɗa gidan zago, ko ina ne wurin nan? Lamarin ya ɗaure min kai. To dai kuma je zuwa don jin yadda za ta kaya. South Korea, Seoul City. Hamshakiyar unguwa ce ta attajiran masu kuɗi da ke zaune a Seoul, babban birnin Koriya ta Kudu, babban birni ne mai manya-manyan gine-ginen gargajiya da na zamani masu matuƙar kayatarwa ga manyan hanyoyin jiragen karkashin ƙasa da kuma wuraren shakatawa masu matuƙar jin hankali. A ɗaya daga cikin jerin modern apartment ɗin da ke a Gangangu, haɗaɗɗen masaukin Uncle Abdullahi yake, inda suka sauka duk in suka zo ƙasar. ta fi karfin awa ɗaya a tsaye tana kallon hoton su da ke amanne jikin bankon bedroom ɗinsu idanuwanta sun cicciko tab da kwalla har yau shine wannan bakin cikin har yaushe ne wannan bakin cikin zai gushe a cikin zuciyarta ta yaya za ta iya sakin jiki ta yi rayuwa a cikin duniyar nan ba tare da 'ya'yanta ba tabbas ta yi babban rashi a kullum ta kalli hoton su, sai ta zubar musu da hawaye almost tuya kenan babu su babu labarinsu ita ce kullum cikin zulumi da zarar wayarta ta yi ringin jikinta har ɓari yake yi don ta ɗauka ta ga ko jami'an da ke bincike kan kes ɗin su tajiddin ne suka kira ta don su sanar da ita ko an gano inda suke tun lokacin da suka dawo nan hajiya adama bata kara samun kwanciyar hankali ba gangar jikinta ga baki ɗaya tana a najeriya sunan tana zaune a nan koriya ne duk irin sabon da ta yi da ƙasar hakan bai sa ta gundare ta ba duk don saboda abin da ya faru na bacewar su Tajuddin ita fa a yanzu ta fi sha'awar su koma Najeriya hankalinta sai ya fi kwanciya ko ba komai za ta rinka ganin yan uwanta tsadaddar leshi ne a jikinta launin silva ya bi shape ɗin jikinta ta kashe ɗaurin ɗankwali yayin da ta goya hannayenta a saman kirjinta sam ta kasa janye idanuwanta daga kallon hoton nasu da take yi ba kowa ta fi ji ba face angel karamar yarinyar da bata mallaki hankalinta ba ta so a ce tuntuni rainon yarinyar ya dawo a hannunta da yanzu suna a tare sai dai kash katara ta riga fata Ziraren hawaye ne suka so mu musakowa kan guncinta muryar mai aikinta ce a jumma ta katse mata tunanin nata cikin harshen su na koriya take sanar da ita cewa sakonta ya iso share hawayen fuskar ta tai kafin ta ce a shigo min da su ciki ita ma da harshen nasu take magana dan tana ji ba laifi turo kofar ɗakin a jumma ta yi babbar mace ce ta kwana biyu a duniya tsufa ya fara kama ta fara ce sol gashin kanta iyaka fadar ta yi tsaya jikinta na sanye da yan riga da gajeren siket faffaɗan tire ne a hannunta saman shi kwalaban soju ne giya sun kusa uku tare da glasgow guda ɗaya a saman round table ɗin da ke a kusa da gadon hajiya adama ta ɗaura tire ɗin ta juya za ta fita har ta kusa kaiwa bakin kofar fita muryar hajiya adama ta katse ta idan mutum yana so ya bugu sosai har ya manta wane ne shi kamar yaya ya kamata ya sha shiru a juma ta yi tana tuna gargaɗin da abdullahi ya yi mata a kan kar ta kuskura ta kara ba matar shi suje ta sha idan ba haka ba sai ya kore ta daga aiki yau ɗin ma dan abdullahi baya a gari ne shi yasa ta kawo mata soju din kin yi shiru baki ban amsa ba muryar ta na kirma ta ce kwalba ɗaya amma ranki shi daɗe ina jin tsoro kada ya labai ya ritsa ki a lokacin da kika sha kika bugu zai iya korata daga aiki kada ki damu ba zan faɗa mishi cewa ke kika kawo min giyar ba sun ce ni na fita na siyo ta hakan yayi miki na kai a jumma ta yi kafin ta rike handil ɗin kofar ta fice sama hajiya adama ta yi a gefen katafaren gadonta ta kai hannu ta ɗauki kwalbar soju ta cire murfin a baki ta ta. cikin kankanin lokaci ta shanye duka wani irin biji-biji ta fara gani a cikin idanuwanta ajiye kwalbar ta yi tare da kai hannu ta kara ɗaukar wata kwalbar ta shanye duka sauke kwalbar ta yi a saman tebul ta yunkura za ta miƙe duniyar ta so juya mata sha tara sha takwas ta rinka gani a cikin idanuwanta wani irin nauyi jikinta ya yi mata tangal-tangal ta so yi tana tafiya ta nufi hoton da ke manne a jikin bangon ɗakin su ta ciro hoton ta kura mishi ido tana kallon shi har wani girgiza kai take yi can dai ta rushe da wata irin mahaukaciyar dariya tamkar zararriya muryarta a sheke ta soma magana duniya juyi juyi ho ho ho kai ya dau zafi in banda tabara da damsil basira ta ya za a ce mutum ya bace tun 1960 amma an gaza gano inda yake 'yan sandan nan ba su san ciwon kansu ba gashin hammata ma ya fi su amfani na yi fushi Allah ne da kaina zan nemo abuna ehe ku zuba ido ku ga yanzu nan zan gano su ta kai ƙarshen maganar tare da ajiye hoton a ƙasa tattara zanin leshin jikinta ta yi ta tsugunna a ƙasa tana rarrafe sako da lungu na ɗakin ta shiga bi tana sambatu tana faɗin gasu can sun ɓoye kamo su nan kamo su nan zo nan ɗana uzairu yaron mamansa kai ma zo tajittin ɗina kai na manta da angel kai na manta da angela ta yarinya ta zo nan rera miki waka wace ce kumatu angel ce kumatu kumatu kumatu kumatu kumatu kumatun mama kumatutu kumatutun baba tana rera wakar tana kuka zama ta yi tare da cewa yauwa ga abinci nan shekaran jiya na girka muku shi na san kuna jin yunwa banda wawa su. duk wanda ka samu rabanka ne ka baki ɗaya ta hauka ce ita kaɗai take ta san batu. giya ta kai mata karo ita fa ala dole su take gani a cikin idanuwanta tana magana tana sakin gyatsa yunkurawa ta yi ta mike tsaye tana faɗin zan binciko ku duk inda kuka ɓuya ja'iran yara har ni zan girka muku abinci ku ci kai tajo hada cewa ba daɗi ni da ku ne hannu ta sa ta zuge zip ɗin rigarta ta cire rigar tare da yin wurgi da ita a ƙasa ta warware zanin shi ma ta jefar da shi a ƙasa ya rage daga ita sai on wuya 'yar duma-duma da ita ga uban tumbi wurgi ta yi da kallabin leshin kanta ta kuma mahaukaciyar karfe da yaji dambe ta shiga yi ita kaɗai, sai da ta tarwatsa komai na ɗakin da sunan tana neman su uziyar ita ce har cikin toilet gaban toilet seat ta je tana leƙawa hankali a gushe a ƙarshe ta zube kasa tana birgima tana faɗin ya Allah ko ta sama ne a jefo mini su na san ka san inda suke tunda kai kana ganin komai ko karkashin ƙasa mutum ya ɓoye ta jima tana sambatu kafin Allah ya kawo bacci ya yi awon gaba da ita lokacin da Uncle Abdullahi ya shigo cikin gidan cikin shi sanye cikin suit sun zauna mishi tun a falo suka yi kicibus da ajumma san bata yi tsammanin a ranar da za su dawo ba a tsorace ta gaida shi muryar ta na kyarma ko ta kanta bai bi ba kai tsaye ya nufi bedroom su. ya tura kofar ya shiga tun daga kan kayan hajiya adama da ta tube ya fara cin karo da su ya sha a kasan tiles ko ina na ɗakin ta hargitsa shi tsayar da idanuwan shi yayi akan Hajiya Adama da ke kwance a ƙasa ta baje sai sharar bacci take yi hadamin shari ga kwalaban soju ɗin da ta sha nan ajiye a saman tebul ya salam rai a ɓace ya ambace hakan kusa kai yayi cikin ɗakin a ya yayi tozali da hoton su Uzair wanda Hajiya Adama ta jefar a ƙasa tsugunnawa yayi tare da kai hannu ya ɗauki hoton nasu yana kallo nan take gane dalilin shan giyar nata in har za ta ci gaba da kallon hoton su Uzair to kuwa ba za ta taba daina shaye-shaye ba ba irin faɗan da bai yi mata ba akan ta daina amma ta kiya takawa yayi zuwa jikin bangon ya leka hoton ya lika hoton kafin ya nufi inda take a kunce ya tsugunna ya jima yana kallon hannu ya kai saman kafa hannu ya kai saman kafadar ta kadan ya bubbuga shiru bata farka ba sai da yayi da gaske sannan ta bude idanunta waɗanda suka yi jawur da su tana kallon shi get up ina son magana da ke da alama har yanzu bayan din bata sake ta ba da kyar ta lallaba ta miƙe zaune tana faɗin tana faman yin hamma waye kawo wannan abin cikin nan yayi tambayar yana nuna kwalaban sojo din da rasha fuskar shi a ni na kawo su don su ɗebe mun kewa na rasa gane me ke damun ki me yasa kullum burin ki ki bata min rai kin manta sharuɗan da Dr. Park ya gindaya miki akan lafiyarki kina tunanin shan giya ɗin da kike yi shine mafita a gare ki ya kai ƙarshen maganar yana kallonta sai faman linshe ido take yi magana fa nake yi miki harara ta wurga mishi to ubana alhaji adamu za ka fara faɗan naka ko na san bai wuce ka ce haramun ba ne shan giya zan illata lafiyata bayan shi sai kuma me a arziki ta yi maganar tana kallonsa har sai daga ban shi ya faɗi ras saboda yanda ta rufe ido tana gaya mishi magana lalle har yanzu ba ta dawo cikin hayyacinta ba sassauta muryarsa ya yi cikin sigar lallashi ya ce Allah ya huci zuciyarki ni ba faɗa na ce zan yi miki ba amma don Allah ki daina shaye-shayen nan bai da amfani idan damuwa ce ta yi miki yawa ki ɗauko alkur'ani ki karanta mana ka yanke shawara game da komawar mu Najeriya ni fa na lura kamar baka damu da ɓacewarsu ba harkokin kasuwancinka kawai ka sa a gaba ni kaɗai ce na sanya damuwa a kansu. almost two ban taɓa ganin ka ka tashi tsakar dare ka yi nafila a kansu ba jinjina kansa ya yi, adama kenan ai duk cikakken musulmi wanda ya yi imani da Allah ya kuma yi imani da kaddara mai kyau ko mara kyau ba zai taɓa zama ya kuntata kan shi. wai dan Allah ya jarabce shi ba na san cewa a duk inda suke Allah yana a tare da su kuma na ina yi musu addu'a wannan ma ya wadatar ba dole sai na tashi tsakar dare ba ban sani ba ko so kike in ajiye harkokin kasuwanci na in sanya damuwa a raina a ƙarshe nima in koma ɗan giya hannu ta sa ta dafe gefen kanta hawaye masu ɗumi suka soma shararo mata riko hannayenta ya cikin nashi ki faɗa min ko me kike so zan yi miki amma dan Allah ki daina shaye-shayen nan ko dan saboda lafiyarki ba na so ki ma a rasa ki kamar yadda na rasa iyayena da kuma ƴaƴana cikin shekar kuka ta ce mu koma Najeriya na gaji da zama a ƙasar nan kwara idan ina can zan fi samun kwanciyar hankali shikenan zan yi abin da kike so amma ki dan bani lokaci in kammala wani aiki da nake yi ta zarar na gama za mu koma can din kamar yadda kike so gida kai tai wannan karan idan har baka cika min alkawari na ba sai dai kawai ka ji labarin na tafi insha Allah hakan ba za ta faru ba so sai ya kwantar mata da hankalinta har ya samu ta shiga toilet ta yi wanka ta canza kaya da kansa ya gyara musu ɗakin ya tattara kwalaban sojo ya fita ya je ya jefar da su sannan hankalin shi ya kwanta Ana sarki wannan kenan can ko uwe haɗaɗɗiyar daular larabawa abu dhabi alhaji ubai ne zaune a cikin hamshakin falon gidansa wanda ya ji haɗaɗɗun furniture tsadaddun gaske ga wani sanyin ac da ke ratsa sassan jikin mutum ya ɗau wankan shadda ya hakimce a saman trisita hannun shi na riƙe da jarida a gaban shi tebul ne mai ɗauke da mug na kofi ya natsu yana karanta jaridar kamar daga sama ya ji an fisge ta kafin ya ɗauko ya kalli wanda ya kwace jaridar daga hannunsa tuni ta shiga yayya ga jaridar sai da ta yi fisis ɗinsa ba kowa ba ce face laila mahaifiyar binanzir doguwar balarabiya ta sha wankan a baya launin royal blue yalwataccen gashin kanta har tsakiyar bayanta kafafunta na sanye da takalmi mai tsini zuba mata ido yayi ba tare da ya ce mata ƙala ba idan har zaka ci gaba da kallon waɗannan gantalallun ni kuma ba zan gaji da yage duk wata jarida da za ka kawo a cikin gidan nan ba tunda na lura baka san ciwon kanka ba menene alakar ka da su ga yarka ta cikin ka da ta bata shekara da shekaru baka damu da ita ba sai wasu can rainan talauci rai a bace ta kai karshen maganar tare da juyawa ta nufi bedroom ɗinta sai ga ta dawo hannunta rike da newspaper mai ɗauke da sunan Khalil Teams ta wurga mishi a saman fuskar shi ita ce jaridar da na amince maka ka karanta tunda karatun jaridar ya zamar maka dole hannu yasa ya janye jaridar daga saman fuskarsa sil idanun shi na akan fuskarta mutanen da kika kira da gantalallu sun fi ki daraja da kima a idona da ke da yar taki saboda ba ku san ciwon kanku ba in ban da rashin da'a da rashin sanin darajar miji har kin isa ina karanta abu ki zo ki fisge ki yayyaga haka aka koya miki tarbiyya a gidanku wuri ta samu a saman sofa ta zauna tare da ɗaura kafa ɗaya bisa ɗaya ba tare da ta ce mishi ƙala ba sai da tamula ta sha iska tukunna ta ce ban san me ke damun ka ba duk ka bi ka sanya damuwa kan wasu kucakai ga wanda take ka, amma san baka damu da ita ba murmushin takaici ya sake kafin ya ce benazir don son ranta ta gudu kuma tana a raye tunda har ta iya ta turo min sako a duk lokacin da ta ga dama su ko waɗannan bayin Allah rana ɗaya aka neme su aka rasa har yau babu labari a kansu ta ya ba zan damu da su ba Jika ta ɗaya da nake da ita ƙwallon ƙwal na rasa ta karamar yarinyar da bata mallaki hankalinta ba Wa ya san a wani hali suke ciki ta ba baki laila ta yi laifinsu ne ai ka san 'yan jarida da kafiya ga shegen naci da bin kwakwafi a can wurin neman labari suka tsokano abin da ya fi karfinsu ga nan ai yanzu wa gari ya waya yanda ta yi maganar ko a jikinta girgiza kai alhaji ubaidu ya yi yayin da yake kallonta hada hada jikar kifa a cikinsu jikar ka dai ni ban hada komai da su ba auren binanzir da yaran nan kaddara ce kai ka sani nesa ba kusa ba binanzir ta fi karfinsa ni na yi tunanin ma dan abdullahi ne shi ma ashe dan wani fakirin mutum ne da ke a zaune a karkara rai a ɓaci alhaji ubaid ya dakatar da ita cin mutuncin ya isa haka kuma ki iya bakin ki mutumin da kike kira fakiri a yanzu haka baya a raye ya riga mu gidan gaskiya ki wai kya tsoron Allah mace har mace bakin hali silarki gashi nan duk na rasa ƴaƴana saboda gurɓata musu tarbiyya da kike yi murmushi ta sake tana kallon shi ni fa komai zaka faɗa a kaina ba zan taɓa jin haushi ba ko kofi ɗin kan nan yana hucewa ya kamata ka sha ta yi maganar tana nuna mishi mug ɗin da ke ajiye a saman tebul banza yi da ita ba tare da ya furta mata komai ba kashe murya ta yi tare da cewa habibi fushi kake da noral kalbin taka dariya ta ga ya sake kamar wani zautacce mamaki ya kama ta ta kura mishi ido tana kallon sa wayar shi da ke ajiye a saman sofa hand ta soma ringin hannu ya mika ya ɗauki wayar tare da miƙewa still dariya akan fuskarsa ya fice daga cikin gidan girgiza kai laila ta yi dan siyasa dan siyasa kenan jibi yanda ya mayar da ni shashasha ina tunanin ma har shi gashi nan ya fice yana iman dariya wato ni ce mahaukaciyar Allah ya kyauta ni ya dawo ma mai magana ta fahimta tunda ciwon kafar tashi yayi sauki zan tunzura shi ya nemi takarar shugaban kasa wannan shine burin da nake da shi ta kai karshen maganar tare da kwalawa mai aikin ta Zainab kira da sauri ta fito daga cikin kicin ta nufo ta ya ce akalla ta kai shekara arba'in jikin jikinta na sanye da kayan aiki cikin harshen larabci ta ce ki sanar ma sauran 'yan aiki gobe a shirya abinci kala-kala na gargajiya da na zamani dr shiram zai kawo mana ziyara daga egypt na kai zainab ta yi cikin ladabi ta amsa mata da to insha allahu za a shirya komai allah ya kawo shi lafiya laila ta amsa mata da amin bayan fitar alhaji ubaidu a interior hall na gidan ya tsaya ya amsa kiran da aka yi mishi daga gida Najeriya yana waya idan sana akan masu aikin gidan shi dake ta aikace aikacen su ka kwantar da hankalinka lokaci kawai nake jira ina nan ina shirye-shiryen dawowa Najeriya siyasa fa yanzu muka sanya kafa ba gudu ba ja da baya namiji da jarumta aka san shi ba da ragwanci ba wannan karin babbar kujera nake hari zan yi duk iyakar bakin kokari na wurin ganin na sayi zuciyar dattijan nan ko na samu ya sanya min albarka cikin lamurana on the other hand wato ta ɗayan wato ta cikin wayar muryar babban mutum da yake waya da shi ce ta soma bayyana da kamar wuya fa ka san halin shi kaifi ɗaya ne wani irin bauɗaɗɗen mutum ne abin da ya yi niyya shi yake aikatawa amma za mu yi kokarin shawo kansa ko don mu yi nasara akan abin da muke son cimmawa yanzu dai dawowar ka Najeriya shi ya fi komai muhimmanci zan dawo insha Allah ko don saboda yaran nan da suka ɓace sunan ina zaune ne a kasar nan amma tunani na ga baki ɗaya yana a Najeriya na damu da su fuskar shi ɗauke da matsananciyar damuwa ya kai karshen magana. abokin nashi da suke waya ya ce wai har yanzu babu labarin su aini da na ji shiru na yi tunanin an same su ne muryarsa da alamar mamaki kusan shekara biyu fa kenan babu su babu alamar su ni tsoro na ma kada a ce abokan hamayyata ne suka farmake su ka san mutanen nan ba imani ne da su ba kawai za su iya aikatawa in dai akan siyasar su ce jajanta mishi abokin nashi yayi daga haka suka kai ma juna sallama har ya juya zai koma cikin falon ya ji karar shigowar mota juyawa ya yana kallon motar da ta shigo don ƙarerriyar mota mai numfashi da alama baki yayi bodyguard ne ya fito daga driver seat na motar ya zagaya ya buɗe mishi mota wata iriyar dariya Alhaji Ubaidu ya sake lokacin da ya yi tozali da Alhaji Badamasi mataimakinsa lokacin da yana gwamna a jihar Jos. Da sauri ya nufe shi yana faɗi marhaban bika mutumina. Irin wannan zuwan ba zata haka yaushe ka shigo kasar? Alhaji Badamasi sai faman washe baki yake yi. Yayi shigar Larabawa ga wani kamshi da ke fita a jikinsa. Rungume juna suka yi kamar za su haɗe juna. A tsaye-tsaye suka fara gaisawa kafin suka nufi cikin gaidin ɗin gidan. A waya ya kira Laila ya ce a yi ma mai aiki magana ta kawo musu kayan marmari su sha a gaidin aka yi musu shimfiɗa a saman lallausar gardar duma suka zauna tumin tattaunawa a tsakaninsu shin ya rayuwar angel ta kasance bayan an sace ta cikin mota na san tunanin ku kaf ya karkata zuwa can to mu je sambatu take ta faman yi cikin fitar hayyaci ta rasa gane inda take ko ina duhu babu haske ko miskala zarata jikinta ya yi mata wani irin nauyi tamkar an ɗaura mata dutse a samanta ko yatsanta ta gaza dagawa wani bakon yanayi da bata taba jinta a cikin shi ba ga zafi ta ko ta ina numfashinta kan shi da kyar take fitar da shi a takure take jin kanta tun tana kukan a bayyane har ta koma tunanin har ta koma tana yin na zuci cikin disasshiyar muryar ta ta soma ambatan duk wata addu'a da ta zo bakinta tsawon mintuna talatin kenan tana a cikin wannan yanayi ta haɗa uban gumi duk ta ciccibe duk ta cicciji labanta sun farfashe saboda kuncin da take ciki takaici ya ishe ta ta kuma rushewa da kuka tana faɗin wai ba kowa ne a kusa ku faɗa min ina ne nan wayyo Allah na danejo daddy can you hear me it's me your angel please kana sauraron muryata an sami ka amsa min cikin shekar kuka ta kai karshen maganar wani irin raɗaɗi makoshinta ke yi mata hada kai-kai, tana cikin bukatar ruwa don makogoronta ya bushe kamas kokarin motsa lips ɗinta ta yi da niyyar ta kara magana ba zato ba tsammani haske soma bayyana a cikin wurin da take nan take ta dakata da yin kuka biji-biji ta fara gani kafin idanuwan nata suka washe ta kura ido tana kallon silin ɗin da take fuskanta dogon ginin dutse ne mai matukar girma da faɗi da tsayi silin ɗin ya yi uban soro daga inda take da kira take iya hango karshen shi wasu fitilu ne jere can saman silin ɗin haskensu ne ya gaure cikin ɗakin da take sauke idanuwan da ta yi tare da yin ƙoƙarin miƙewa zaune don ta samu damar karewa bakon wurin kallo tamkar hostel na kwanan ɗalibai haka wurin yake daga ɓangaren da take kwance ɓangaren yamma ne tana fuskantar gabas akwai jerin gadaje da aka yi su da metal karfe akalla sun kai goma sha biyar single bed ne na mutum ɗaya kowane gado yana da lallausan matres a samansa tare da matashin kai wato filo da kuma david launin farare a ɗaya daga cikin gadajen angel take a zaune tana bin kowace kusurwa ta ɗakin da kallo akwai wasu kujeru da aka yi su da katako air chairs guda biyu da ke aje a gaban kujerun akwai tebul an ɗaura musu fitilun kusan uku a saman shi daga tsakiyar ɗakin akwai shimfiɗaɗɗen red carpet Saukowa ta yi daga saman gadon, cike da fargaba take kallon bakon wurin da ta tsinci kanta a cikinsa. Juyawa ta yi tana kallon bayanta. Beni, beni ne madaidaici, da alama akwai kofa a can saman step ɗin. Amma daga inda take tsaye ba ta iya hangen kofar ta yi lungu. Limshe idanuwan da ta ɗanyi tare da buɗe su akan kofar da ke a rufe saman kofar ta ga an rubuta toilet. Nan take ta gane makewayi ne. Ɗakin yana da tagogi ta are right na jikin bango amma an garkame su ganin da alama tsohon gini ne aka sabunta shi a ruɗe take zazzare idanunta da suka jike sharkaf da ruwan hawaye long iya lashes ɗinta duk sun ci kurkuɗe dogon hancinta ya yi jawur da shi saboda matsar da ya sha lokacin da take kuka daidai shape na lips ɗinta sun yi pink sun bushe kamas gabaki ɗaya ta rikice musamman da ta shafa jikinta a hautsi ne ta kalli uniform ɗin da aka sanya mata launin bakake zaro ido ta yi ganin an canza mata kaya ita a iya saninta kayan fulani ne a jikinta lokacin da ta gudo daga hannun fulanin daji hatta kanta kitsan kalaba ne da danejo ta yi mata amma yanzu an warware mata kitsan an sakar mata gashi gashi nan a haukace har kusan waist ɗinta ya yi mata tamkar hijabi uniform ɗin jikinta riga ce mai dogon hannu ta kai mata har gwiwarta sai dogon wando har kasa a bayan rigar an rubuta number one Allah sarki wannan kenan to ina kika tsinci kanki kenan number one a nan zan dakata sai mu da ko a kashi na gaba kawai don jin ci gaban labarin kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai littafin kurkukun kaddara kashi na goma sha ɗaya Esther tana aiki a restaurant